This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murar Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara da mita arba'in da mita sittin da kuma akan kilo has dubu biyar a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar za su iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a safiyan nan ga kanun labarai. Jami'an gwamnatin Najeriya sun ce kungiyar Boko Haram sun sace ɗaruruwan mutane ciki ko har da yara daga garin da ke bakin iyakan Najeriya da jamhuriyar Nijar. Mahukuntan kasan yamin sun ce sojoji masu biyayya ga 'yan tawayen shiya sun samu nasarar karbe babban filin jirgin saman birnin Aden tawaga kasar amurka zuwa kasar sudan ta kudu ta bukaci bangarorin biyu masu fada da juna da sake ɗarewa kan teburin sulhu to da kyau signing of peace accord by the gubernatorial candidates of the existing political parties in Adamawa State to ensure free, fair, credible and violence-free election. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adama kenan Mr. Raji Gabriel ke fakaranto wa 'yan takarar gwamnati da kuma shugabannin jam'iyyar yarjejeniyar tabbatar da an gudanar zaɓe cikin tsanaki Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A duk lokacin da aka ce ka da fitina ko rikici aka kashe ka to kai fa taka ta ƙare. Sannan kuma gwamnan nan ba zai tsaya daga abin da yake nema ba ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa da sauransu wanda za a ci gaba da hawa tun kafin a haife ka suke hawa mulki bayan an kashe ka a banza za ku saurari wannan rahoto bayan labaran duniya shi ma a jiya kuma aka kulla yarjejeniya tsakanin 'yan siyasa da rundunar 'yan sandan jihar borno pdp da apc duk kowace ta dage ita ce za ta lashe zaɓe mai zuwa daga bisani ku saurari shirin domin iyali ga labaran duniya tare da sallama gwamnatin tarayyar najeriya sun ce kungiyar boko haram sun sace ɗaruruwan mutane ciki ko har da yara ƙanana daga garin da ke bakin iyakan najeriya da jamhuriyar nijar mai magana da yawan gwamnatin tarayyar najeriya mr mike omeri ya shaidawa kamfanin dillancin labaran associated press cewa 'yan kungiyar ta boko haram sun sace mutane a damasak a cikin jihar borno duk da yake sun bar jihar cikin watan nan omer ya ce 'yan boko haram din sun tafi wata makarantar firamare ne da ke damasak inda suka kewaye ta inda ɗalibai suke da malamai a wannan lokacin omer ya ce ba zai iya ba da adadin mutanen da suka sace ba amma mazauna garin sun bayyana cewa mutanen ba za su gaza 500 ba wannan labarin sace mutane a garin na da masak ya zo dab da lokacin da kasar ke shirye-shiryen gudanar da zaɓenta na shugaban kasa da na majalisar dokokin kasar yanzu haka dai gwamnatin kasar ta ba da sanarwar jiya laraba cewa bakin iyakokin kasar zai kasance a kulle har zuwa karfe goma sha biyu na daren ranar 28 ga watan nan domin samar da zaɓe ingantacce idan dai ba a manta ba ɗage zaɓen na wanda aka yi a tsakiyar watan fabrairu da ya gabata ya biyo bayan matsalar tsaro ne da ya addabi arewa maso gabashin kasar inda kungiyar ta boko haram ta jima tana ganawa mutanen yankin azaba tun a shekarar tara. mahukuntan kasar yemen sun ce sojoji da ke biyayya ga 'yan tawayen shi'a da ake kira huti sun samu nasarar karbe babban filin jirgin saman birnin adan yan awowi kaɗan bayan da shugaban kasar ya bar fadar gwamnati da ke yankin na adan samun nasarar karɓe wannan filin jirgin ya kawo dakatar da harkoki a tashar jiragen tun jiya laraba domin ko 'yan shi'a na hutun ɗin sun samu goyon bayan wasu sojoji ne da suka mara musu baya wadda har yasa suka yi nasarar shiga birnin kuma suka yi nasara tun farko a ranar laraba da ta wuce jirgin ya wato jiragen yakin kasar yaman wadda yan tawayen da yan shi'a na hutun suke sarrafawa su da magoya bayansu sun kai wa fadar shugaban kasar a adin hari sai dai jaman gwamnatin kasar sun ce shugaba abdurrabbu mansur hadi ya tsira da ransa kuma yana wani wuri da ba a bayyana ba daya daga cikin hadiman shugaban kasar Mohammed Miran ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugaban yana lafiya kuma sojojin kasar suna karbar umarni daga gare shi na ganin cewa 'yan tawayen ba su samu nasarar shiga cikin birnin na adin ba sai da an samu rahotanni masu karo da juna game da inda shugaban kasar yake domin jami'an fadar wada ta Amurka sun ce ba za su gaskanta rahoto da ke cewa shugaban kasar ya bar Yaman ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. tawagar kasar amurka zuwa kasar sudan ta kudu ta buƙaci ɓangarorin biyu masu faɗa da juna da sake ɗarewa kan teburin sulhu wannan sanarwar dai ta zo ne kwana ɗaya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin su cewa duk wanda ke kawo wa tsarin zaman lafiya barazana to za ta kakaba masa takunkumi jakada donald boot ya faɗa wa taron manema labarai a babban birnin ƙasar na juba cewa hanyar samar da zaman lafiya da lumana shine tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu bot ya jaddada cewa ƙudurin kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya shine takunkumin ba zai kyale wasu ɗaiɗaikun mutane ba na ƙasar masu kawo wa zaman lafiya cikas ya ce duka ɓangarorin biyu suna amfani ne da dodorido wurin shuka tsoro ga zukatan 'yan ƙasar eh, dai ƙasar sudan ta kudu ta samu damar zamowa ƙasa ce mai cin 'yancin gashin kanta daga tsohuwar ƙasar sudan ta arewa a shekarar 2011 ta da goyon bayan amurka amma kwarin kuma sai yaƙi ya ɓarke su a cikin watan disamban shekarar 2013 bayan da shugaban ƙasar salwaki ya zargi mataimakinsa rick machan da kokarin yi masa juyin mulki yanzu haka dai faɗa a wannan ƙasar a arewacin afirka ya yi musabbabin kashe dubban mutane kana ya raba sama da miliyan biyu da muhallinsu yanzu kasashen duniya suna ta kokarin ganin an samu zaman lafiya a wannan kasar amma shugaba salbaki da mataimakin nasa maca sun kasa cimma matsaya akan raba iko idan aka hada gwamnatin haɗin kan ƙasa rundunar taron dangi da amurka ke wa jagoranci a fafatawa da suke da kungiyar isis sun fara kai hari da jiragen sama a wasu muhimman wurare cikin birnin tikrit inda 'yan tawayen na isis ke da ƙarfi kasar iraki dai ta nemi goyon bayan amurka ne a kokarin da take yi na sake karbe birnin daga hannun waɗannan 'yan tawaye shugaban tawagar janar james terry ya ce manufar wannan harin shine su tabbatar da sun yi kace-kace da muhimman wurare da kungiyar ta isil ke da karfi ya ce sai dai za su yi taka tsantsan wajen ganin harin bai shafi farar hula ba kuma ba za su lalata kayayyakin gwamnati ba kasar ta iraki ta kwashe makonni tana kokarin ganin ta kwato birnin na tikrit kafin ta samu wannan daukin daga amurka yayin da 'yan uwa da jami'an da ke ta kokarin ganin sun san dalilin da ya kawo faduwar jirgin nan mai suna german wing airbus a320 da ya fadi a inda ake kira french alps kuma ya dalilin mutuwar duka fasinjoji da ma'aikatan da ke cikin su su 150 kwaram sai wani mai bincike ya kara ruɗa mutane game da abin da ya faru wani mai bincike da ba a ambaci sunansa ba ya shaidawa wa jaridar new york times jiya laraba cewa ɗaya da cikin matuka jirgin ne ya bar wajen zamansa ya kuma kasa komawa akan lokaci kafin jirgin ya faɗi daga bayan da aka samu bayanan da aka samu a cikin na'ura mai naɗar bayanai a inda jirgin ya faɗi mai binciken ya bayyana wa jaridar ta times cewa an ciwo ɗaya daga cikin matuka jirgin na kwankwasa kofa wurin matuƙi sannu a hankali amma ba a amsa masa ba abin da ya sa ya banki kofar da ƙarfi amma duk da haka ba a buɗe ba kuma ba a amsa masa ba labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc Madalla a ƙoƙarin tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin lumana shugabannin siyasa da 'yan takara a jihar Adama sun sanya hannu kan yarjejeniyar tabbatar da magoya bayan su ba su tada zaune tsaye ba a lokacin zaɓe ko bayan haka. signing of peace accord by the gubernatorial candidates of the existing political parties in Adamawa State to ensure free, fair, credible, and violence-free elections in the forthcoming general election. Commissioner 'yan sandan jihar Adama kenan Mr. Daji Gabriel ke fakaranto wa 'yan takarar gwamnati da kuma shugabannin jam'iyyar yarjejeniyar tabbatar da an gudanar zaɓe cikin tsanaki ba tare da tashin hankali ba. Cikin 'yan takarar da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya sun mahala dan takarar gwamna na jam'iyyar SDP injiniya Marcus Gundiri da na APC Muhammadu Bindo Jibrila da Malam Nuhu Ribado na jam'iyyar PDP da ke mulki kana ma kuma da dan takarar gwamna na jam'iyyar PDM Dr. Ahmad Modibo to ko me yan takarar ke cewa game da alkawuran da suka dauka da farko dai ga Malam Nuhu Ribado na jam'iyyar PDP kowa sani akan cewa wannan abu yana da muhimmanci a ƙasa da adama aje kowa yi abin da ya kamata ya yi abi doka a tsaya ka je ka zaɓi duk wanda yake so mu ga wanda ubangiji Allah ya ba Allah ubangiji ba mu zaman lafiya shi ma dan takarar babbar jam'iyyar hamayya ta APC Muhammadu Bindo Jibrilla ya ma musanta batun cewa su ne yan hamayya party APC ba party adawa bane mu ne za mu kafa gwamnati daga federal har state din nan da yardan Allah gashi kun sa hannu ya kuka je sa hannun nan eh, abin da kake son faɗa mu dama mutane adamawa ba masu tada hankali bane ka gane ko kuma ba faɗa siyasa a yi hankali duk wanda Allah ya bawa shine mai rabon bisa ga dukkan alamu dai yan takarar bakin su ya zo ɗayan tabbatar da cewa ba tashin hankali ba yayin zabukan da ke tafin kamar yadda ɗan takarar sdp injina marcus gundur ke cewa alkawarin rashin tashin hankali a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana domin mu dukkan mu yan adamawa ne duk wanda allah ya bashi wannan matsayin shi kenan sai za mu yi aikin adamawa mu salbe juna al'umma adamawa su san cewa wannan ba yaki ne mutane su fito su yi su amma ba tashin hankali an dai rattaba hannun ne akan idanun kwamishinan zabe INEC a jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf wanda shi ma ya bayani irin shirye-shiryen da suka yi game da zabukan da ke tafan. Mun shirya mun kai kayayyaki zuwa local government mun buda mutane kai mun shirya komai ba abin da ya rage mutane sai dai ran asabar su fita su jefa kudi yanzu in takarar gwamna sun sa hannu na zaman lafiya eh, wannan ya tabbatar mana cewa dukkan mu za mu haɗa kai mu yi aiki tare mu yi zabe nan a cikin lami lafiya wa wanda Allah ya bashi ya bashi wanda bai bashi ba kuma zai ya kudi kamar adama a jihar Taraba ma ana ci gaba da shirye-shiryen zaben Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. daga makwabciyar jihar adamawan wato jihar borno ma jam'iyyun siyasa ashirin da uku da suke jihar sun amince za su gudanar da harkokinsu lokacin zaɓe da kuma bayan hakan cikin lumana ga haruna dauda biyu da rahoto wannan taro dai ya gudana ne a harkutan 'yan sandan da ke garin maiduguri inda dukkanin wakilan waɗannan jam'iyyu 23 suka rattafa hannu da cewa ba su tada hankulan jama'a ko janyo wasu rigingimu a lokutan waɗannan zaɓuɓɓuka ba government intends to have free, free and fair election and they are the stakeholders. We are making them to sign an accord that in case of any uh, breakdown of law and order, we hold the responsible. kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr clement aduda ya ce gwamnatin a shirye take ta gudanar da zaɓuɓɓuka cikin adalci waɗannan kuma da muka gayyato su ne masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa mun kuma gayyato su ne inda suka rattafa hannu kan wannan tsari don haka idan wani abu ya faru su ne za mu ɗaura alhakin hakan we have 23 parties that attended and that if we go if we go far the law we will be arrested and prosecuted kwamishinan 'yan sandan ya ce suna da jam'iyyun siyasa ashirin da uku, da suka halarci wannan taro kuma dukkanin su rattafa hannu kan wannan tsari kuma idan mutum ya karya doka za mu tsare shi a kuma hukunta shi. Eh, selling of uh, voters card if you sell it or if you are seen selling it your fine is one million or, or one year imprisonment. Kwamishinan ya ce idan haka kama mutum ya sai da katin zaben sa ko kuma ana shirin sai da katin zaben zoka za ta ci taron sa har na naira miliyan guda ko kuma a jefa shi gidan yari na shekara guda da haka ya bukaci dukkanin al'ummar su guji sai da katunan zaben su ko kuma dokan kati fiye da biyu zuwa filin zaben wanda ya ce nan ma wani laifi ne babba ganin cewa a yanzu hakan za gudanar da wannan zaɓe a wasu sansanin 'yan gudun hijira ne a musamman ma a jihohin Borno da Yobe hakan sa na tambayi sanata Muhammad Alundumi daga karamar hukumar Goza Goza hukumar da har yanzu yayan kungiyar Boko Haram ke rike da shi. Ko ya gamsu da wannan shiri na hukumar zaben ganin cewa za su gudanar da zaɓuɓɓukan su ne a mazaɓin 'yan gudun hijira ba a garuruwan su ba sai amsa da cewa. Eh alhamdulillah gaskiya mu dama musamman mu da muke gudun hijira dama damuwan mu ko za a yi zaben da mu ko ba za a yi zabe da mu ba. Tun da fari jami'an hukumar zabe ta ba mu tabbacin akan za su iya kokarin su su tabbatar da akan cewa ba mai da mu shaniyan ware ba kuma yanzu haka din murge rige mun karbi mu na dindindin kuma an gaya mana inda za mu je mu kada kuriyar mu muna da shirin a akan ranar asabar za mu je inda mutane mu suke gudun hijira a sansanin da suke zama mu je mu kada kuriyar mu insha Allah an ba ku tabbacin cewa za a gudanar da zaɓe yanzu a sansanin yan gurin hijira kenan eh an ba mu tabbacin haka shi ma alhaji lawan shatima daga jihar yobe ya da mini ta wayar ta cewa sun gamsu da shirye-shiryen hukumar zaben kuma a shirye suke don tunkaran wannan zaɓe da za a ma ranar ranar asabar din yanzu haka mun gama shirye-shiryen mu alhamdulillah a ganin mu mun haka yi shirye-shiryen kuma mu gaskiya muke yanzu dai hankulan 'yan najeriya da ma duniya baki daya ya karkata ne kan wannan zaɓe da za a gudanar ranar asabar wanda ake kwatanta shi da zaɓe mafi girma a ƙasar afirka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ni abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ke ban tsoro Ana saura kwanaki a fara babban zaben ƙasa a Najeriya kuma jama'a suke ɗokin ganin wannan rana matasa a jihar Filato karkashin wata ƙungiyar matasa mai da'awar wanzar da zaman lafiya tana ran gadi a duk faɗin jihar domin ta ƙara faɗakar da junansu matasa muhimmancin kaucewa ta da tarzoma. Wakiliyar sashen Hausa a yankin Zainab Babaji ta zanta da su. Na zanta da shugabannin kungiyar matasan don jin kowace shawara suka bai wa junansu a ƙananan hukumomin da suka yi ran gadi. Ni ne mai suna yakubu c gam chairman plateau youth for peace ba abin da ya fi mana ranmu ba kuma abin da ya fi mana mutunci tsakaninmu da junanmu pvc kar ta zama dalilin da matashi ɗaya zai rasa ran shi pvc kar ta zama dalilin da zai sa wani addini ta shiga har ta haura ma wata addini in an samu damuwa yara da mata suna samun wahala mu matasan ma akwai wahala wa'yansu wa'yanda ba su san hawa ba su san sauka ba suna wahala bayan lokacin nan ya wuce sai a bar mu da da regret damuwa wanda ba za mu iya mu san damu inda za mu samu cin gaba ba kuma yana affecting kasuwancinmu da kuma cin gaban mu a kowane hanya na rayuwar mutum Shi ma sakataren kungiyar ya bayyana mun irin hudubar da suka yi wa matasan. Sunana Lawan Bala na Basa. Ni ne sakataren wannan tafiya na Plateau Youth for Peace. A alal hakika mun fuskanci matsaloli masu tarin yawa da muka fuskanci 'yan uwa matasa suna tattare da shi. A musamman a lokacin zaɓe mun samu wasu guraren da suka ce a lokacin zaɓe akan je gidan giya a saye giya a ba matasa su sha su fita hayyacinsu. su ko kwaya da wiwi da sauransu abin da zai fita daga su daga cikin maye a dalilin haka ake amfani da su wurin kawo rikici a wurin zaɓe domin tattauna kuma mun ba da shawarwari masu yawan gaske akan ya za a kare wa'annan faruwan wa'annan abubuwa kwarai mun ba su shawarwari domin mun ɗauki rayuwansu a sikeli abin da muka nuna musu shine su tabbatar da su masu mahimmanci ne a cikin al'umma kuma su ne manyan gobe ba mu ki a cikinsa a ce wani ya zama shugaban ƙasa ba ko gwamna a duk lokacin da aka ce ka da fitina ko rikici aka kashe ka to kai fa taka ta ƙare sannan kuma gwamnan nan ba zai tsaya daga abin da yake nema ba ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa da sauransu da haka idan kai an kashe ka ka gama kenan sannan kuma kujeran ba a daina ba wanda za a ci gaba da hawa tun kafin a haife ka suke hawa mulki ake siyasa bayan an kashe ka a banza kuma za a ci gaba da wannan mulkin da haka mafi a'ala shine kada ka jawo fitinan da za ta shafe ka ta shafi wani domin rikici wutan jeji ne in ta tashi ba ciyawa ba ne kaɗai abincinta. Gwamnan jihar Plateau Jonajan da takwaransa na jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura sun bayyana fatar jama'a su yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Najeriya ta gaji da jinin da ake zubarwa bai kamata ce an yi zaɓe an zub da jini ba da don Allah wannan karin ba za ta faru. mun sami jami'ai na gwamnati da na jami'an tsaro da sarakuna da duk kowa an haɗa hannu an haɗa kai wurin ma mutane nasiha da bayani na a samu a zauna lafiya kuma kowa ya galabaita kowa ya sha wahala in kai baka samu ba dan uwanka ya samu to kowa baya son abin da ya faru baya sake faruwa gaba na tabbatar da cewa da dan Allah zaben da za a yi za a yi ta ne cikin lami da lumana. Gwamnonin jihohin Plato da Nasarawa kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, yanzu ana sauran kwanaki biyu kacal ga mai rai kamun a fara gudanar da babban zaben Najeriya manyan jam'iyyun nan guda biyu PDP da kuma APC kowace ta dage ita ce fa za ta samu nasara a zaben. Ga nasiru Adamu da kada abin da suke cewa. I can therefore most confidently assure you We are headed overwhelming victory at the presidential. Ina tabbatar muku mun kama hanyar lashe zaben nan da gagarumar nasara don muna da goyon baya a dukkan jihohi da shiyoyin siyasa shida. Kakakin PDP Olisa Metu ke karanta matsayin jam'iyyar ga babban zaben Najeriya. Not only that we will give the opposition a crushing defeat in the original states of Sokoto, Kano, Nasarawa. Banda lashe jihohin da dama namu ne Sokoto, Kano, Nasarawa, Ido Rivers, Imo da Kwara, za mu lashe jihohin da adawa ke da ta goma shi. za mu ma yi nasara a jihar Legas. Yawancin waɗannan jihohi da Meteor lissafo na gwamnonin nan ne biyar da suka kawar zuwa adawa. jin hakan ya sanya shugaban ma'aikatan janar buhari wato kanar hamid ali ya ce a'a su 'yan adawa na apc ne ke da goyon bayan al'umma jam'iyyar apc da kuma dan takaranta janar muhammadu buhari suna kara farin jini da karbuwa a wajen jama'a shi ya sa kaga jam'iyyu guda sha uku yau suka zo suka bayyana suka ce suna marawa shi dan takarar apc baya kuma shi za su tallata a jam'iyyarsu wannan ya nuna mana cewa jam'iyyar da kuma dan takaranta sun sami karbuwa kuma abin yana dada bunƙasa. Na lura ba taɓa samun lokacin da 'yan siyasar adawa ke koma ƙarƙashin inuwa ɗaya ba irin wannan karan. Saboda don Allah kuma asiri roƙon da nake muku don Allah ku taimake ni ku zaɓi wannan jam'iyya wali ya zan gwamna a zaɓi Jonathan shi ke nan ne ku ta shan da jirali. tsohon gwamna bafarawa da ya kafa jam'iyyar dpp a zaben 2007 yau yake pdp mai mulki tsundum da yawa shugaba jonathan kamfe sai gashi a gefe guda tsohuwar jam'iyyar tasa ta yi mu baya ga janar buhari a matsayin dan takararta na shugaban kasa abubakar atiku yusuf shine sakataren labarun jam'iyyar mun dau janar muhammadu buhari a matsayin dan takarar jam'iyyar dpp wanda za mu mara ba baya wannan jam'iyyar taku ta daɗe amma ya ake har yanzu kuka kasa tsaye da dan takarar shugaban kasa sai neman na wata jam'iyya a'a akwai da yawa wanda suka zo su nema amma mu cancanta muke dubawa wanda yake kan shugabanci a kasar ma a jam'iyyar pdp ba mu ɗauke shi ba saboda duba cancanta na janar muhammadu buhari to saboda haka in ka kawo wani wanda ma ba janar muhammadu buhari ba a kowace jam'iyya a yanzu da inda yake dinnan babu wani wanda zai iya macin din shi saboda haka mun duba cancanta ne muka bi cancanta a ƙasa tana buƙatar ceto irin na mutane wanda suka san me suke wanda suka gabata in ka duba kowace ƙasa sun yi fama da irin wannan challenges din kamar america suka duba baya suka ga waya kamata su kawo suka kawo ɗaya daga cikin tsofaffin ah, retired ah, sojojin su saboda haka mu ma yanzu shine muka ga babu kamar janar muhammadu buhari shi yasa muka ga ya kamata mu ɗauke shi gidan da ya zama na bai ɗaya wannan karan shine shine 'yan siyasa suke amincewa da sakamakon zaɓe duk yadda ko ya kasance. Nasura da maili kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi na ba. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC karfe ɗaya da kusan minti ashirin da biyu ga Gidas Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 346 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da hoɓasa da runduna haɗin gwiwa ta yi na kwato galibin garuruwan da ke hannun kungiyar. A cikin makon da ya gabata da karin tsaron Chadi suka gano wani makekin rami da gawarwakin kimanin mutane 100 waɗanda da dama daga cikinsu aka yi musu yankan rago. Har wa yau shaidu sun ba da labarin cewa mayakan Boko Haram sun yanka mata a Goza yayin da dakarun haɗin gwiwan ke shirin kai farmaki garin. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji hira da wakilin su Adamu ya yi da ɗaya daga cikin matan da suka kubuta daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram bayan sun shafe watanni biyu a hannunsu. To bari mu koma kan batun fyaɗan taron dangin nan da aka yi wa wata yarinya a Jos jihar Plateau. wadda waɗanda suka aikata laifin suka lashe takobin wulaƙanta dangin baki ɗaya. Yau wakiliyarmu Zainab Babaji ta samu zantawa da Dr. Sumayya Hamza, famanan sakatare ta ma'aikata harkokin mata a jihar Filato dangane da wannan batu. Farko dai fayil ɗin yarinyar na nan a Ministry of Justice. Akwai lauya wanda shi yana handling ɗin wannan kes ɗin tun daga farkon farawa. Sannan mu kuma a namu ɓangare na ministry saboda muna aiki da waɗansu ƙungiyoyi wayanda muna cewa suna cikin child protection network cpn to akwai ƙungiyar da da ita ce ma ya kamata ta je ta karɓo yaran nan bayan sun fito daga inda aka tsare su kafin nan tukuna sai ya zamana kuma ba su samu dama sun je sun karɓe su ba lauyan nan da ike tsaya musu ya je ya karɓe su to mu a matsayinmu na ministry yanzu haka muna shirin yanzu za mu je mu ɗauko ita yarinyar nan saboda me saboda ita yarinyar na mata fyaɗe sau biyu tana cikin wani hali yanzu na ɗimauta wanda babu wanda ike duba wannan halin wanda kuma shi wannan ɗimauta da take ciki zai iya shafan rayuwarta zuwa gaba to muna son mu ɗauko ta saboda mu ajiye ta a wani keɓaɓɓen guri domin tana da 'yancin a kange mata mutuncinta maimakon a yi ta nuna ta ko a yi ta magananta gara ta zauna guri ɗaya mu mata nasiha mu ƙarfafa ta mu nuna mata cewa wannan abu da ya faru ya faru ma waɗansu amma bai zama abin da za ta da rayuwarta saboda shi ba za ta iya komawa makaranta za ta iya yin sana'arta za ta iya yin aure kamar yadda kowa ma zai yi za a yi ƙoƙari a kwatan mata 'yancinta tare da mu da shi da lauyan da ike tsaya mata da shi wanda mun yaba da ƙoƙarin da ike yi amma muna son mu zo mu haɗa kai ga baki ɗayan mu saboda mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tabbatar da cewa mun kwatan mata hakkinta akan wannan abu da ya same ta to amma ba kya ganin kaman a ce kun dan yi latti tunda dai kafin ma su je wurin 'yan jarida sanda aka yi ta jan wannan eh, batun sannan su kuma da yake ba su da karfi iyayenta ba su da karfi shi yasa har suka tafi wajen 'yan jarida domin a kawo musu tallafi tun wannan lokaci ba ku ga kamar ya kamata da kun ɗauke yarinyar nan tun daga farko ba eh ba zan iya cewa ba zan ce miki eh mun yi latti ba saboda taimako baya latti lokacin nan da abin nan ya riga ya faru kin san mu muna ministry ba wai komi ne idan ya faru za mu sani ba shi yasa muke karfafa ma mutane da suke unguwanni daga zaran abu ya faru su zo su sanar da mu mu kuma sai mu san matakan da za mu ɗauka domin muna nan muna aiki tare da police anti human trafficking unit muna aiki da lauyoyi muna aiki da ƙungiyoyi wa'anda ma ba na gwamnati ba mu za mu san matakan da za mu ɗauka nan take amma idan ba a gaya mana ba sai mun zo mun fara jin shi a rediyo to yakan zama da wahala kafin mu zo mu nemi ina suke ina gidansu yake wani anguwa suke wane ne su kafin mu zo mu samu wayannan information din har mu san inda za mu je mu same su yakan dan ɗauki lokaci so saboda haka muna son daga abu ya faru a zo a same mu a sanar da mu a ba mu asalin adireshin inda mutanen nan suke mu mun san matakan da ya kamata mu ɗauka don gwamnati na da hakkin a kare mu kowane yaro a jihar plateau hakkin shi To ki batun cewa za ku ɗauki wannan yarinya idan kuka ɗauke ta za ku koya mata sana'a ne sannan ku ajiye ta ko kuma me gwamnati take niyan yi mata. A'a kin san cewa yarinyar na farko in muka ɗauke ta za mu ƙarfafa ta mu dawo da ita ta dawo tunanin ta ya dawo jikinta sannan mu tambaye ta tana da 'yancin ta zaɓi me take so makaranta take so ta koma inda tana makaranta ko kuma a'a sana'a take so a tallafa mata ta yi tare da ita ne za mu zauna mu zantar da shawaran da ya kamata don a taimaka mata da shi ba mu ne za mu zo mu ce ga abin da za mu miki ba amma muna son tare da ita abin da zuciyarta ya kwanta da shi sai mu ga to daga nan kuma menene ya kamata mu yi mata To Allah sa haƙaƙku ta cimma ruwa, za mu kuma ci gaba da bin diddigin wannan batu domin tabbatar da ganin an biwa wannan baiwa Allah hakinta. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da ta taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To, madalla, kamin mu sallama ga tashin kanin labarai. tawagar ƙasar amurka zuwa ƙasar sudan ta kudu ta buƙaci ɓangarorin biyu masu faɗa da juna da su sake ɗarewa kan teburin sulhu wannan shawarar dai ta zo ne kwana ɗaya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin su cewa duk wanda ke kawo wa tsarin zaman lafiya barazana to za ta kakaba masu takunkumi jakada donald booth ya faɗa wa taron manema labarai a babban birnin ƙasar na juba cewa hanyar samar da zaman lafiya da lumana shine ta tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu booth ya jaddada cewa ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya shine takunkumin ba zai kyale wasu ɗaiɗaikun mutane ba na ƙasar masu kawo wa zaman lafiya cikas ya ce duka ɓangarorin suna amfani da dodorido ne domin shuka tsoro a zukatan wasu 'yan ƙasan ta gaishe ka da haka Allah ka mun karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da rahoto cewa wasu mahara sun kai wa wata kasuwa hari a jihar Niger da kuma shiri daga kafitan tambarin lafiya kamar na madadin ladan ibrahim a yau da cuba hero diodo ne da kura da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya zainab abdulrahman a nan ne sahaba imam aliyu zan da aka tayin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.